kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama na Etihad da Emirates za su ci gaba da shiga da fita a Najeriya kamar yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya je ya roki alfarma kuma aka daidaita da ƙasar Dubai. A biyu ma a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ARA Digital. Ƙasar Dubai ta cire dokar hana bawa 'yan Najeriya bizar shiga ƙasar. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta cire haramcin biza akan 'yan Najeriya kamar fadar kamar yadda fadar shugaban ƙasar Najeriya ta bayyana. wata sanarwa daga fadar shugaban wato ta united arab emirates uae ta ɗauki matakin ne bayan ganawar da shugaba bula ahmad tinubu ya yi da kuransa muhammad bin zaid al nahyan a ranar litinin a birnin abu dhabi haka zalika wani yarjejeniya na nufin kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama na etihad da emirates za su ci gaba da shiga da fita a najeriya nan take in ji sanarwar da a juri ingilali ya fitar ta kara da cewa yarjejeniyar ba ta kunshi biyan wani kuɗi ba a nan kusa tsakanin kasashen yana mai nuni da miliyoyin dalolin da gwamnatin najeriya ta riƙewa kamfanonin jiragen na wato kuɗin tikiti kusan shekara ɗaya kenan da dole larabawar ta dakatar da baiwa matafiya daga najeriya biza a rikicin da ya samo asali tun daga lokacin annobar corona to biyu ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da daga tashar mu ta ara digital